alhamdulillahi wa salatu salamu ala rasulillahi wa ba'ad jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu barkanku mu bayan dawa daga dan hutun karamin lokaci da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka a wannan majalisi namu muna bayani ne da tattauna akan haƙƙin iyaye da suka wajaba akan mutum musulmin kirki da muka ɗauko sifofinsa ah, muna nuna girman iyaye da darajansu ne wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya masa mu baya a bisa hijira da kuma yin jihadi don ɗaukaka kalman Allah domin neman lada mai girma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi fahal min ka ahadun hayyun fayaqulu rajulu na'am bal kilahuma fayaqulu rasulu sallallahu alaihi wasallam fatabtaghi al-ajra min Allah ta'ala fayujibuhu ar-rajulu na'am fayaqulu rasulu sallallahu alaihi wasallam irji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma mutum ne ya zo mu duba girman jihadi da girman yaƙi da girman mubaya'a ga manzon Allah sallallahu don yin jihadi mutum ne ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu ya masa mubaya'a zai je jihadi da yaƙi don ɗaukaka addinin Allah da kalman Allah sai manzon Allah sallallahu ya ce kuma yana yin ya yi haka ne don neman yardan Allah da ladan Allah gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tambaye shi ɗaya daga cikin iyayenka suna raye sai mutum ya ce e ya rasu rasulallahi dukkansu ma suna nan a raye sai manzon Allah sallallahu ya ce kuma fitowan da kai ɗinnan don zuwa jihadi don neman lada ne kake so a wajen Allah ya ce e ya ce to koma wajen iyayenka ka kyautata mu'amala da su ka kyautata musu mu'amala ta rayuwa abinda za ka samu na lada a jihadin za ka same shi wajen kyautata wa iyayenka da musu biyayya Allahu akbar ya kai har ana iya jingini jihadi domin a kyautata ma iyaye a daɗaɗa musu lallai iyaye abun girmamawa ne a musulunci wannan shi aka rasa a mujtama na turawa shi aka rasa a society na turawa da yahudawa idan yaro ya girma ya kai shekara bakwai yarinya ta girma ta balaga to ta bar gidansu kenan kwata-kwata ta je ta kama saurayinta boyfriend su zauna a ta zauna a ɗakin shi su yi yawon duniya iyayen da suka haife su ko suka haife ta ba za su sake ganin ta ba sai lokacin da aka yi christmas ko wani bukin nasu ta ɗauko fulawa ta kama iyayenta ta manna musu ta tafi ko kuma in lokacin shekaran haihuwansu ya zagayo birthday kenan ta je ta sanya fulawa ta saya ta zo ta ajiye musu shi kenan mora a bar iyaye da ƙatoton kare a gida da shi ake zama a falo akan kujeru yana ɗebe musu kewa a madadin waɗannan 'ya'yan da ba su ma zauna da su ba suka san wahalansu ko jin daɗinsu a je kasuwa da kare a ajiye kare a gaban mota a ajiye karo a kare a kan eh, wato eh, kujeru a falo sannan idan za a yi bacci a ɗora karen shi ma a kan gado da shi za a yi bacci da shi za a yi tashi kaga mustama society na musulunci ba a son irin wannan sai aka nuna muhimmancin iyaye da darajarsu cewa aljannan kama cokan tana ƙarƙashin ƙafansu sannan annabi sarsala ya ce la ya jannata aqul liwalidaihi duk mutumin da yake saba wa iyayensa ma to aljannar ma ba zai ma shige ta ba saboda haka yana da ga musulmin kirki ya girmama iyayensa amma sai Allah ya kawo sharaɗi wajen biyayya da girmamawa da ɗa'a da ladabi daga su iyayen akwai iyaka Allah ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa idan suka tirsasa maka akan kayi shirka kayi wani abin da Allah ya hana na shirka ko na kafurci ko na wani abin da Allah ya hana suka tirsasa ka yi shi alhalin kai baka da iko a kai to kada ka yadda ka musu biyayya domin me la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq wal makhluq kad yakunu walidaka aw walidatak za iya zamanto mahaifinka zai iya zuwa mahaifiyarka ko ma wani iri ne zai iya zamanto shugabanka ko wani iri to ba za ka musu biyayya a nan ba amma wa sahibu ma fi duniya ma'arufan ai bi ma'ana ka yi mu'ashara ka zauna da su zamantakewa a rayuwanka ta duniya zamantakewa ta alkhairi ta girmamawa da kyautatawa a ya zo a kissatu juraij al'abid wani wanda ake kira shi jurai da manzo Allah sarsala ya bamu labarinsa mutum ne wanda wato abidi ne mai sallah mai bauta wa Allah wata rana yana cikin sallah sai uwarshi ta kira shi yana jin kiranta sai ya ce rabbi ya ubangiji ummi am salati sallah na ko mahaifiyata in amsa mahaifiyata ko in ci gaba da sallata sai ya zaɓi ya ci gaba da sallah tana kira ta kira shi na biyu bai katse sallan ba kuma bai amsa mata ba ya ci gaba da sallah ta kira shi na uku bai katse sallan ya ji ta ba sannan kuma bai amsa mata ba daga nan sai ta yi masa mummunan addu'a cewa ya Allah na roƙe ka kada ka kashe juraiju ɗanta kenan sai ka sa ya yi ido da ido da karuwai wal'iyazu billah ana nan ana nan akwai wata karuwa da take fita bayan gari tana saduwa da wani namiji wanda yake kiwo ya mata ciki ta ɗauki ciki lokacin da ta ji tsoron kunyatuwa al'amarinta zai bayyana tsakaninta da wannan mai kiwon da aka tambaye ta waya mata ciki waye uban ɗan cikin da take ɗauke da shi shine ta ce ai na juraiju ne wancan wannan mai ibadan sai kawai mutane kun san kuskuren malami da almajiri ai an samu abin da ake so kenan sai aka ɗunguma haba haba haba haba maza aka je za a rusa wajen ibadan shi sai aka je aka yi hukunci aka cika wannan wajen sai a yana cikin tafiya sai za a je a haɗu a tuhume shi sai ya yi tuna da irin mummunan addu'a da mahaifiyarsa ta masa yayin da aka zo za a masa ukuba ya ce a masa izili zai yi sallah raka'a biyu ya yi raka'a biyu ya zo ya tambayi wannan jaririn a kunnensa ya ce kai wannan yaran wannan jaririn wane ne babanka allah da ikon shi ya ba wa jariri ikon magana ya ce wane din nan ne mai kiwo a bayan gari mutane suka yi ah, hailala suka yi kabbara suka ce babu shakka mu sake masa ginin nan nasa na wurin ibada da muka rusa mu gina masa da azurfa da zinari sai ya ce a'a saboda ya zamanto wali na allah jariri ya yi magana a taba ya yi magana ya wanke shi suka ga wali ne da wajen ibadan nashi laka ne tabo ne aka yi ginin da shi yanzu da suka ga wannan suka je za su gina masa wajen ibadarsa da zinari da azurfa shi kuma da yake mutumin allah ne ya ce a'a baya bukata ku gina mun a yadda da yake na laka to a takaicen takaicen wannan hadisin yana so ya nuna mana wato muhimmancin iyaye to abun tambaya a nan kar wani ya rikice ya rikice ya ci ah yanzu idan ina sallar farilla mahaifiyata ta kira ni kenan zan amsa to mu tuna wannan kisan shar'u man kana qablana ne shari'an kissa ta faru ne a jama'a da suke kafin mu mu zo sannan kuma na biyu waɗansu malamai suka ce a lokacin su a shari'ansu an yadda idan an ka kira ka ka amsa babu komai sannan waɗansu malamai suka ce a ai sallah ce ta nafila wanda yana iya yanke ta ya saurari bukatar mahaifiyar shi nan ya zo ya ci gaba da sallan tunda bukatar mahaifiyarsa da yi mata hijima wajibi ne sallan nafila kuma wannan sunna ce falwajibu muqaddamun ala sunna aikata wajibi yana gaba da aikata sunna kamar yadda malamai suka yi ta bayani kenan saboda haka wannan shine bai nuna ce in kana sallan farilla aka kira ka ka amsa waɗansu malamai ma suna cewa a farkon ma mu na musulunci ya halatta kana sallah ma a kira ka ka amsa a lokacin kafin aka zo aka hana ala ayi halin dai ana nuna mana muhimmanci da darajar iyaye kuma idan uwa ko iyaye suka maka baki zai kama ka kaga addu'ar da ta masa sai da ya ido biyu da wannan karuwar wal billah Allah ubangiji ya rufa mana asiri saboda haka mutum duk yanayin da yake ciki ya girmama iyayensa sannan mutuna kissan mutum ukun nan alladhina awahumul mabitu fil ghari wanda wato kwana ya kama su a kogon nan suka shiga kogo ya rufe da su daga cikin abin da suka yi tawassuli da shi akwai girmama iyaye da ɗaya yayi ya ce ya kasance yana da iyaye kan tatso musu nono su sha ranar ya tatso nono ya tarar da su suna bacci bai ta da su ba ga iyalansa da 'ya'yansa suna so su sha suna kuka yara saboda yunwa shi kuma ya ga bai dace ya fara ba 'ya'yan shi su sha ya ba iyayensu ragowa ba shi kuma bai ta da su ba saboda bacci hutu ne ya tsaya a kansu sai da suka farka ya ba su suka sha sannan ya ce ya allah idan wannan abin da na yi ka yadda da shi a matsayin girmama iyaye da na yi allah ka buɗe mana kogon ya buɗe saboda haka iyaye suna da girma yan uwa su yi hattara da matasa musamman iri na yanzu wanda yawanci za ka samu hawan jini da iyaye ke fama da shi ‘ya'ya ne a yau suke sabbaba musu bugun zuciya da heart attack da iyaye ke fama da shi yau ‘ya'ya ne ke, uh, sabbaba musu za ka ji uwa ko uba yana cewa wallahi wallahi da na san kai ne irin ka za a haifa da mun zubar da cikinka wallahi da ba mu ma haife ka ba duk da cewa su ma iyayen akwai sakacinsu na tarbiyya amma waɗansu suna iya ƙoƙari yau matasanmu a garuruwa nawa ne suka farɗe iyayensu da wuƙa suka kashe su nawa ne suka farɗe iyayensu maza suka kashe su bayan sun sha kayan maye sun zamanto 'yan daba sun zamanto marasa girmama iyaye nawa ne suka zamanto ajalin iyayensu a yau iyaye nawa ne ke kuka a yau ba sa bacci saboda 'ya'yansu nawa ne suka kamu da hawan jini saboda 'ya'yan da suka haifa ta ya za a yi kai mai wannan wanda ka mu'amalanci iyayenka da wannan mu'amala ta ya za a yi ka samu rahamar Allah ta ya za a yi ka samu lutufin Allah ta ya za a yi har su ɗaga kafansu ka shiga aljanna alhalin a ƙarƙashin kafansu take to 'yan uwana a girmama iyaye haka manyanmu masu aikin gwamnati a yi ta yawo a mance da iyaye a ƙauyuka a girmama su a daraja su duk matsayinka da kake da shi ran da iyayenka suka kira ka suka buƙace ka ka bar wannan matsayin ka bar abin da za ka je ka je ka amsa kiransu da fatan allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa sannan ya ce daga cikin girmama iyaye ya zamanto kana da tsoro mai girma a zuciyanka game da tawaye haƙƙinsu game da wato saba musu al-ihsanu ismun jami'un ne shi kyautata wa iyaye suna ne da tattaro birruhuma yi musu da'a wasilatuhuma da sadar da zumunci da alkhairi wa daf'u sharri anhum eh? sadar da alheri gare su da tunkuɗe sharri daga kansu lokacin ka samu wajen zama mai kyau lokacin sanyi sutura mai kyau irin wanda masu na wanda ake amfani da sanyi da wuta da komai lokacin zafi ka saman musu da sutura mai mara nauyi wanda ya dace da yanayin zafi ka rika girmama ƙawayen mahaifiyarka aminan mahaifinka kana sada su kana musu addu'a suna raye kana musu addu'a bayan iyan naka sun mutu kuma kana sada zumuncin aminansu da ƙawayensu bayan sun mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a wani hadisi da abi bakrata ibn nufai eh, bakrata nufai ibn harith ya ya ce ala bi akbaril kaba'ir ashe ba zan ba ku labarin manya-manyan zunubai ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thalathan sau uku annabi ya maimaita ƙulna bala ya rasulallah kala al-ishraku billahi wa uququl walidain yana daga cikin manya-manyan zunubai na gaba-gaba shine haɗa Allah da wani sannan saɓawa wa iyaye sannan a wajen su iyayen biyu wa ya dace a fara gabatar da biyayya ana so a fara gabatar da uwa wajen girmamawa da da'a da ladabi sannan kuma mahaifi ya biyo baya shi mahaifi ya zamanto nashi ya biyo baya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ma wannan mutumin da yake so ya je jihadi ya ce a hayyun fahal min ka ahadun hayyun ta gani ya ce eh ya ce to kenan wannan yana nuna cewa ana musu biyayya gaba ɗaya ne daidai a wannan hadisin amma ba wai ana nufin a rinjayar da biyayyan uwa a kan na uba ba a'a wato uwa ana so a bata kulawa ta musamman a matsayinta na mahaifiya ta sha wahala da kai a matsayinta na mace tana da rauni sannan a matsayinta kuma wato na irin yadda take bukatan sauri taimakawa da kuma saurin tsufa akan uba mata sun fi saurin tsufa akan wato su maza ya zo a wani hadisi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi a hadisun asma ya ce ja a rajulun fasa'alahu ya rasulallah man a haƙƙun nasi bi husni sahabati fa ajabahu rasulu sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuk ثم قال من قال أمك ثم قال من قال أمك ثم قال من قال أبوك wato sai da ya maimaita na uwa sau uku don karfafa da nuna muhimmancinta ga mutum ba wai ana nufi in ka sayo buredi ka raba shi kashi uku kashi hudu ka ce baba zo ka ɗau kashi ɗaya mama zo ki ɗau kashi uku ba wai irin wannan ake nufi ba ana so a nuna maka muhimmancin uwa da mace a matsayin ta na mace mai rauni tana buƙatan taimako da kulawa da kuma a matsayin yadda ka zauna a mahaifanta wata tara ka zauna a cinyoyinta da kuma ka faɗanta ka sha nononta wajen shekara biyu kafin ta yaye ka ita ce mai kula da kai mai maka komai saboda haka numfasa wanda ta yi ma wajen haifuwanka ma kawai to ba ƙaramin aiki ba ne za ka yi ya biya nishi ɗaya da cikin nishin da ta yi yayin haihuwanka saboda haka muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa za mu dakata a nan sai wani mako in mai kowa mai komai mai iko da ƙudura ya nuna mana za mu dawo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا طفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى